Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Binta Yasiru. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau talata 16 ga watan Maris ɗin shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya. mahukunta a myanmar sun tsaiwata dokar ta ɓaci a wasu yankuna na babban birnin yangon jiya litinin bayan samun rahotannin ƙarin masu zanga-zangar da jami'an tsaro suka kashe sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da shugaban pentagon lloyd austin sun sauka a tokyo a ranar litinin don tattaunawa da ƙawayen yankin wasu ƙarin ƙasashen turai sun dakatar da amfani da maganin allurar rigakafin coronavirus na astrazeneca dakarun najeriya sun yi ikirarin kwato wasu muggan makamai daga mayakan boko haram a arangama daban-daban da suka yi da mayakan kungiyar a ƙauyuka da dama da ke jihar borno wadannan manya-manyan makamai da kanana kananan bindigogi sun tasamma guda talatin da shida ne da kuma manyan bindigogi masu kakkaɗo jiragen sama sannan za ku ji cewa kwararru a fannin shari'a na yin kira da a samar da guraben yin nazarin harkokin shige da fice a jami'o'in najeriya abin da suka ce zai taimaka wajen magance matsalar tsaron da ke addabar kasar. Wannan ne muka zagaya faɗin kasar sai muka tarar cewa duk Najeriya babu jami'ar da ke koyar da dokar shige da fice. Ko muna tafi da ƙarin bayani a cikin shirin baya ga haka za mu kawo muku shirin tsakan mai wuya. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an tashi lafiya ga labaran duniya. mahukunta myanmar sun tsaiwata dokar ta ɓaci a wasu yankuna na babban birnin yangon jiya litinin na a daidai lokacin da aka samu rahotannin ƙarin masu zanga-zangar da jami'an tsaro suka kashe Ƙungiyar masu ba shawara ga ƙungiyar fursunonin siyasa wacce ke bin diddigen rikicin ta ce akalla mutane 20 ne aka kashe jiya litinin a cikin harbe-harbe da jami'an tsaro suka yi. jiya litinin babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana takaicin karuwar tashin hankali a myanmar a hannun sojojin ƙasar a cewar kakakinsa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da shugaban pentagon lloyd austin sun sauka a tokyo a ranar litinin don tattaunawa da kawayen yankin don sake tabbatar da kawancen kasashen yankin tekun pacific a yayin da kasar sin ke kara nuna karfinta da koriya ta arewa kuma ta yi shiru manyan jami'an diflomasiyya da na tsaro na washington sun fara ziyarar kwanaki hudu a yankin wanda kuma zai kai su so ziyarar su ta farko a kasashen ƙetare a matsayin wakilan gwamnatin biden blinken da austin za su gudanar da abin da ake yi wa lakabi da biyu a ƙara da biyu ganawa tsakanin shugabannin harkokin kasashen ƙetare da na tsaro da takwarorinsu na japan ministan harkokin waje toshimitsu mategi da ministan tsaro nobuo kishi ranar talata kafin su tashi zuwa so ranar laraba. Masu sauraro kada a manta labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wasu garin kasashen turai sun dakatar da amfani da maganin allurar rigakafin coronavirus na AstraZeneca suna nuna damuwa game da daskarewar jini duk da babu wata hujja da ta nuna cewa allurar tana haifar da daskarewar. bisa ga cewar shafin yanar gizon astrazeneca an samu rahotanni 37 na daskarewar jini daga cikin mutane sama da miliyan 17 da aka yi wa rigakafin a tarayyar turai da birtaniya kamfanin da hukumar lafiya ta duniya sun ce babu wata hujja cewa allurar na haifar da daskarewar jini birtaniya wacce ta fi yin amfani da allurar har yanzu tana goyon bayan allurar rigakafin. to ta esero za ta sake dawowa da labaran duniyar a zagaye na biyu nan ba da jimawa ba amma kafin nan dakarun najeriya sun ce sun kwato wasu muggan makamai daga hannun mayakan boko haram a gama daban-daban da suka yi da 'ya'yan kungiyar a ƙauyuka da dama da ke jihar borno babban hafsan sojin ƙasa na najeriya lieutenant general ibrahim atahir ne bayyana hakan yayin da ake baje wa manema labarai waɗannan makamai da suka hada hada na kakkaɓo jiragen sama daga maiduguri ga rahoton da haruna daudabi ya aiko mana wadannan manya-manyan makamai da kanana kanana bindigogi sun ma guda talatin da shida ne da kuma manyan bindigogi masu kakkaɗo jiragen sama da dukkaninsu aka baje su a bainan manema labarai da nuna ma jama'a irin nasorin da jami'an sojan najeriya suke samu a ci gaba da wannan yaƙi da suke yi da mayakan boko haram ɗin daren atari ya dai mana takaitaccen jawabi cikin harshen hausa game da wannan nasorin da jami'an sojan najeriya suka samu sai dai bai taɓa batun adadin 'ya'yan ƙungiyar boko haram din da aka kame ba ko kuma aka raunata eh to alhamdulillah ga dai cikin yan kwanakin nan ka samu ba sa da aka samu tsakanin mu da ainihin sojojin sama sai aka samu ana ta ayyukan nan kuma rahama ubangiji na ta ba mu nasarori kan haka da muke za mu ci gaba da haka din sai mun tabbatar duk wani dan boko haram da ke kasar borno ko yobe ko adama duka ma najeriya tabbatar mun kawo su mun miƙa hukuma an yi abin da ya kamata a yi a kansu duk wani abin da ya kamata a yi wa soja ya Allah kayan sabansa ne wajen kwanansa ne makaman da zai yi aiki da su ne ya Allah motocin yaƙi ne duk za a samu a bawa sojojin sai abin da ya kamar shi ya sa ma na zaga na zo na same su baki da baki sai mun magana ni ma in ji su in tabbatar duk abin da suke bukata a musu shi ma tsohon kwamandan rundunar soja shi ya bakwai da ke garin maiduguri major general abdul kaliba ibrahim ya mika ragamar rundunar sojan ga magajinsa sai dai ya jawo hankalin jami'an sojan a jawabinsa na bankwana kwana ga abin da ke cewa I therefore urge you to continue to be disciplined, to continue to be hardworking, to continue to be courageous. Take the fight to the enemy, contest the night with the enemy. The Boko Haram terrorists like to move at night. You must therefore carry out offensive operations at night, ambushes, and the rest. Is that clear? Yes, sir. ya ce ina kira gare ku ku ci gaba da kasancewa masu tarbiyya ku ci gaba da kasancewa masu kwazo ku ci gaba da kasancewa masu jajircewa ku kai wannan yaƙi zuwa ga abokin gaba ku dinga kai wannan yaƙi cikin dare yayan kungiyar boko haram suna son zirga-zirga cikin dare don haka dole ku dinga kai hari cikin dare ku dinga yi masu kwantan bauna da dai sauransu ina fatan kun fahimce ni a cewar mai jiran abdul khalifa ibrahim tsohon kamandan soja shiya ta bakwai da ke garin maiduguri a daidai wannan lokacin ne kuma ake ci gaba da samun wasu rahotanni da ke fitowa daga arewacin borno wanda ke nuna da cewa mayakan boko haram din sun kai hari garin moba wanda har yanzu ba samu cikakken rahoto game da wannan harin ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya. To madalla yanzu kuma ga labaran duniya a zagaye na biyu. A cikin kwanaki goma masu zuwa, Amurka za ta cimma abin da shugaba Joe Biden ya bayyana a matsayin manya-manyan manufofi biyu. Yi wa mutane miliyan ɗari allurar rigakafin coronavirus da kuma hannunta mutane miliyan ɗari da cek ɗin kuɗi. Waɗannan kuɗaɗen suna daga cikin kuɗaɗen da aka fitar daga dala biliyan ɗaya da ɗigo tara na tallafin coronavirus da shugaban na Amurka ya sanya hannu kan duka a makon da ya gabata. An fara abin da gwamnatin suke inganta rangadin jaddada cewa taimako ya zo jiya litinin. waɗanda suke rangadin sun hada da shugaban ƙasa da wasu ciki har da mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris da za su ziyarci jihohi da dama da za a fara wannan makon don yayata fa'idodin shirin an shirya ziyarar gangami ne da nufin nuna wa masu jefa kuri'a yadda tallafin da dukkan majalisun biyu suka amince da shi duk da adawar 'yan republican za ta iya taimaka musu. 'yan majalisar republican sun nuna adawa da yawan kudin tallafin da ke yarjejeniya suna masu cewa wasu kudaden ba su da alaka da kawo ƙarshen cutar coronavirus a amurka dubban yara da ba sa tare da iyayensu da suka tsallaka kan iyakar mexico zuwa amurka sun hanzarta sake rura wutar muhawara kan batun bakin haure a washington inda 'yan jam'iyyar republican da democrats ke samun saɓani kan wanda ke da laifi abinda bangarorin biyu suka bayyana a matsayin tashin hankali Shugaban marasa rinjaye a majalisar Kevin McCarthy ya jagoranci wasu gungun 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar zuwa iyakar ranar litinin don yin Allah wade da manufofin shugaban jam'iyyar Democrat Joe Biden da McCarthy ya ce sun buɗe kan iyakar domin ba da damar kwararowar bakin haure. gwamnatin Badin ta bayyana kwararar kimanin ƙananan yara dubu talatin da ba su da rikiya a cikin watan Fabrairu kadai a matsayin kalubale a maimakon bayyana lamarin a matsayin tashin hankali. A ƙarshen mako, ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka ta ce a cikin kwanaki casa'in masu zuwa, hukumar ba da agajin gaggawa ta tarayya za ta taimaka wajen tantance aiwatar ɗimbin ƙananan yaran bakin haure da suka kwararo Amurka ba tare da iyayensu ba. mutumin da ya tarwatsa kansa a harin bam na ranar kirsimeti a cikin garin nashville yana fama da rudewa da kuma fushi da ya shafi karkatattun ra'ayoyi kafin fashewar amma babu alamun da ke nuni da cewa ra'ayin siyasa ya tunzura shi Hakan yana cikin rahoton FBI da ta bayar jiya Litinin. Sanarwar ta FBI za ta warware wasu daga cikin abubuwan da suka ɗaure wa mutane kai dangane da fashewar abin da ya rikita masu binciken da farko da kuma jama'a saboda ba shi da wata manufa ta zahiri ko kuma alaka da masu wani irin ra'ayi. FBI ta kammala da cewa dan kunar bakin waken Anthony Quinn Warner ya zaɓi wuri da kuma lokaci da fashewar za ta ɗauki hankali ba tare da raunata mutane ba. A takaitattun labaran duniya mahukunta a Myanmar sun tsawata dokar ta ɓaci a wasu yankuna na babban birnin Yangon jiya Litinin bayan samun rahotannin ƙarin masu zanga-zangar da jami'an tsaro suka kashe. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da shugaban Pentagon Lloyd Austin sun sauka a Tokyo a ranar Litinin don tattaunawa da kawayen yankin. wasu ƙarin ƙasashen turai sun dakatar da amfani da maganin allurar rigakafin coronavirus na astrazeneca labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da hukumomi a najeriya ke lalaban hanyoyin da za a magance matsalolin tsaro da suka addabi kasar kwararru a fannin shari'a sun ce karfafa tsare-tsaren shige da fice za su taimaka wajen magance matsalar ta tsaro da ta addabi sassan kasar kamar da za ku ji a wannan rahoto da alphonsus okoruge ya aiko mana daga umahiya tsohon darakta janar na gidauniyar zurfafa ilimin shari'a ta najeriya farfesa a azinge ne wannan kirar a yayin da ake kaddamar da cibiyar nazarin dokar shige da fice wato center for immigration law studies a jami'ar gregory da ke garin uturu na jihar abia Farfesa Azinke ya kara da cewa har yanzu akwai rata a dokar 2015 kuma akwai batutuwan tsari da ya zamanto dole ne mu dube su kamar batun sulhunta dokokinmu da yarjejeniyar ECOWAS. Mafi muhimmanci a nan kuma shine dole ne hukumar shige da fice ta amince da cewa har yanzu iyakokinmu suna buɗe sosai, kuma wannan na shafar tsaro da tattalin arzikin ƙasarmu. Saboda haka, dole ne a ɗauki mataki a kan wannan don mu yaƙi yawaitar makamai da shigowar bakin haure ta farauniyar hanya. Farfesa Gregory Ibe shine babban shugaban jami'ar Gregory kuma ya yi tsokaci kan muhimmancin buɗe cibiyar shige da ficin. ya ce muna fuskantar batutuwan da suka shafi ficewar 'yan Najeriya zuwa wasu kasashen. da kuma matsalolin da sukan fada ciki saboda rashin fahimtar dokar shige da fice. To bisa wannan ne muka zagaya faɗin ƙasar sai muka tarar cewa duk Najeriya babu jami'ar da ke koyar da dokar shige da fice. To shi yasa muka dage lallai sai mun kafa wannan cibiyar don buɗewa al'umma ido kan dokar shige da fice. Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Umahia, Najeriya. To ana dai tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. sunana muhammadu murtala yusuf tama to batu ake na maganan farmaki da aka kai wa fulani a kudancin najeriya magana ta gaskiya wannan magana ce kawai ai akwai doka da oda a kasan ba mana zaune ne kara zube idan aka ce mutane su dinga kai farmaki don wasu sun yi laifi to ai kaga sai jawo kalubale kasa ba ta zauna lafiya ba tun da najeriya dukkan mu najeriya ta da kowa da kowa ne kuma babu kabilar da baya ba shi da juna ba kowa yana can gari wannan na can gari wannan na can gari ba zai yi wanda suka yi laifi tsirare kuma ce za wa mutane baki ɗaya ba ai bai wannan bai kamata ba ni ana tunanin sannan kuma suke cewa suna iranin suna zaton idan fulani suka yi kidnapping ana zuwa ana daidaita da shugabanninsu ana da ta yi negotiating sannan a sako mutane wannan ba gaskiya ba ne in kuma gaskiya ne sai a je a shigar da report idan an tabbatar in ya zo ita gwamnatin jihar ko ta tarayya sai ta shiga lamarin a bincika tabbatar da gaskiya al'amari amma dan wasu tsiraran mutane sun zo sun laifi wasu ce za su je su dauki mataki wannan shi yake haifar da rashin zaman lafiya a ƙasa. sunana isaka dogo ango gaskiya abin ba daɗi ko da zargi ne ko da gaskiya ne gaskiya mu abin bai mana ba saboda duk abin da ke kawo tasirin hankali ba mu muke sai dai in Allah kadara a ce haka ne amma in haka ne kuma to a duba tsakanin su ko da su ne suke yi da a duba sai kuma a nema sasanta a gyara a zamna lafiya saboda zaman lafiya shine gaba kar mu sa mu musa hankali ba a babban dukiya mace a sai mun yi kudi a ba a wannan ba hujja ba ce mu duba a hankali in sarkin fulani zai gyara ya duba yaransa ya musu gargadi in su ne kuma su daina ko ba gaskiya ta Allah ba amma kuma ba su bane to Allah fi shi sa masani jama'a assalamu alaikum barkan da da wannan lokaci barkan mu da sado mu duk wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fata kuna nan kallau kamar yadda muke a nan birnin Washington DC a ci gaba da muhawarar da muke ji dangane da makomar rikicin fulani a najeriya din yau za mu taɓo batutuwa da dama da za su hada da batun makomar ruga ta fulani din abin da aka daɗe ana cewa yana ɗaya daga cikin bangarorin da suka janyo matsalolin da ake gani sannan kuma ina maganar wato ilimin nan da su professor jibril aminu suka fito da shi shirin ba da ilimi ga fulani wanda aka watsar da shi maido da shi zai taimaka wajen shawo wannan lalura ta yanzu sannan kuma ina maganar wato tasirin wannan rikici dangane da rikicin da ake samu a tsakanin su su fulani din na najeriya musamman wanda suke kudu da wanda suke arewacin najeriya da yadda suke kallon lamarin za mu kuma taɓo wato martani da mutane suke mayarwa game da kokarin da shehu malamin na kaduna shek ahmed gumi yake yi na saduwa da fulani a cikin dazuzzuka to ba ta da bata lokaci ba ga baban gida ta da bakinsa abin nan fa ga baki ɗayan shi in ka tattara abin da ya shafi ilimi ne yau idan aka samu gwamnati ta tabbatar musu da abubuwan da ya kamata irin su burtalolinsu irin su mai yake da suna irin su inda za su kula da dabbobinsu shine kamar abin nan wanda gwamnatin tarayya ta yi magana a kai eh, abin nan riga eh, eh? kenan ko? yawwa riga kenan so kaga duka waɗansu abubuwa ne wanda ike haƙoƙi ne nasu wanda gwamnatoci ya kamata su yi amma yau saboda ana tunanin ba za a samu wani abu a gurinsu wanda ya shafi kudaden shiga ba so ba wanda ya damu da wannan kawai kuma inda za su yi haka din nan ne ma za su fi samun kudin shiga saboda kaga farko dai masu wutar lantarki za su samu masu yin yogurt yogurt din nan za su samu eh, amfani a gurin sannan kuma su kansu fulanin kuma za su kuma amfana da abubuwa na jin daɗin rayuwa to amma yau duka in ka tsaya ka kalli arewacin najeriya babu waɗannan abubuwa mm. to su kuma kudancin sai suna kallon yin wannan eh, eh, gagen da ake magana sun ɗauka ba wani abu ne wanda ya shafi na mai kiwo ba sai daga baya ne ma suka ma fahimci to ai duk wanda yake kiwo ko kaji kake kiwo ka zama makiyayi kai ma wanda yake kuma shine abin da ya kamata a ilmantar da su tukunna su fahimci menene ma rigan ma tukunna amma ina tabbatar maka wajibi ne fa gwamnati ta sake tukin baya shine ta dawo da maganar nomadic din nan domin yana da mahimmanci fiye da yadda ake tsammani hmm. mun yi bincike mun fahimci kudaden da ya kamata a basu na su rika gudanar da irin waɗannan ayyuka nasu na abin da ya shafi harkokin fulani saboda an yi su ne kawai akan abin da ya shafi makiyaya hmm. sai aka ce eh, riga hmm. so kuma sai suka kasance ba kuɗin da za su yi wannan aiki suna hmm. su ne kawai su gina makarantu ne amma kuma ɗaukan kuma malamai da kula da malaman duka kuma na gwamnati ne to shi sai shine sai muke gani idan aka shigo kuma da bangaren da yake ba da ilimi na abin da ya shafi sanin Allah da kaɗai tashi da kuma in ka ai kashe mutum bai maka komai ba ga hukuncin shi in ka yi kaza ga hukuncin shi in ka yi kaza ga abin da Allah ya ce duka sai aka rasa waɗannan abubuwan ga baki daya sannan kuma da maganan shi na maganan zamfara akasarin zamfara fulani ne hmm. cikin kashi ɗari kusan casa'in da wani abu duka fulani ne to amma abin da ya faru da jihar zamfara su su ne suka rika cutar da junansu domin mai kamar yadda ne muka magana baya suke sace shanun shanun junayensu domin me saboda na ga wannan ya fi ni yawan shanu ya fi ni arziki kenan saboda babulatin yana kallon yawan shanun shi shi ne arzikinsa shi kuma wancan mai yiwuwa bai kai shi ba so kaga duka a nan gun sai ana ta samun rigingimu suna ta kashe junansu ko kuma ana ta kuma sace shanun ana ta tafiya da su kudancin kasar nan ana sai da su so amma idan gwamnatin za ta zauna ta yi taro musamman a kan abin da ya shafi harkokin fulani shine a fitan musu da burtali kuma a saman musu da rugagen nan tun da gwamnatin tarayya da ta ce za ta yi ya zama wani abu ana gani za a ɗiba kuɗin ƙasa a yi ma waɗansu mutane waɗanda ana kallon kamar su kansu ma ba su ma da mahaki ma a ƙasa wanda mu kuma muna gani ba daidai ba ne domin kundi ne na tsarin mulki ya ba da wannan dama kowane ɗan ƙasa yana da yanci abin da aka yi ma wancan yankin a yi ma kuma wannan yankin so wannan shine abin da ni nake kallon ya kamata kenan ita eh, hukuma ta yi sannan su kuma fulanin da shugabannin su ba na gaskiya ba waɗanda suke zalunta suke cutansu ba na gaskiya su sa su a hanya su nuna masu kuma mahimmancin zaman lafiya da kuma mahimmancin eh, eh, eh, rike mutuncin kai saboda da an san fulani da kawaici da kuma kunya da sauransu to amma yanzu ina tabbatar maka wayan mata za ka gani a hannun fulatana kai ka san wayan ma ya wuce hankali ya fi karfin nuna da take sayarwa shi bari mu ji abin sarki zai ce eh to sarki akwai mataki da sanannen malamin addinin musuluncin nan wato shek gumi yake yi na shiga dazuzzuka domin ilmantar da fulani da kuma neman sulhu ya kuka ji game da wannan mataki da ya dauka to ai mataki ne mai kyau tun da mutum da zai shiga da zai daidai zai nemi sulhu kuma na biyu kuma zai zai koyar da addini kuma dama addini shi yake so dama koyar musu gaba da su gane su gane gaba su gane yamma wannan abin da yake yana da kyau na ji wasu kuma suna so suna karkatar da abin saboda kasan duk lokacin da mutum yake so ya abin kirki kuma sai ga wasu shi korin magana da ba suna so su wazi abin su nuna nuna abin da yake nan ba daidai bane abin da yake gaskiya yana da kyau don haka ne wannan abin da muna abin da ke faruwa tun da abin da ya zama haka gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi su karfafa mu abun su karfafa mu wannan abun karfi su ba shi karfi sosai kuma gwamnati gwamnati yanzu sun damu ya karanta ka ya kamata ta nemi kungiyoyi ta zauna da su kungiyoyi na tabbata an zauna su kowane kowane kowane yanki tunda kowane kowane wuri akwai harba harba a zo a zauna da su inda ka ya ɗauka mu muna gani kamar aikin ya yi mashi yawa wajibi ne idan ana so a ci nasarar abin gwamnati ta shigo ciki menene gwamnati ta shigo ciki wannan nomadic din nan dai da ake kallo saboda ai tana nan doka ta ƙasa ne ta kafa ta so menene amfaninta da sai ya koma ya haɗa kai ma da ita domin a samu abin da ake nema amma idan shi kadai ne zai rika kaiwa yana komowa ba zai samu goyon bayan da yake nema a wurin gwamnati ba domin me saboda ba ta dauki abin da muhimmanci ba amma idan wannan aka ce ma'aikata ne ga baki daya wanda gwamnatin tarayya ta kafa ta saboda wannan al'amura na abin da ya shafi fulani makiyaya hmm. mu muna gani a nan ne za a yi nasarar abin da ake nema amma mutum guda ɗaya ya ɗauki gabaran yin wannan aikin mu muna gani kaman aikin zai mushi yawa. To amma aji Musa ba ganin gazawan gwamnati ko ita wannan hukuma ya sa shi dokta ya ce bar gara a fara da wani wurin watakila yanzu zai zama kamar tunatarwa ga gwamnatin? Ai gazawan gwamnatin shine nake gaya maka rashin ba su kudaden da ya kamata na su mm. gudanar da irin waɗannan ayyuka mm. ga dai ma'aikatan gashi nan muna kallon shi gashi nan an rubuta nomadic din to a gaishe kuma malamai to nan za mu tsaya sai mun da muku makon gobe muna da shiri ɗaya da ya rage mana da wannan muhawara din ya za madadin su bakin namu alhaji salisu garba sarkin fulani shagamu da alhaji musa zika na kungiyar amnesty international mai kare hakkin bil'adam a duniya tare da ita garas abdu da ta taimaka wajen hada shirin da kuma musamman shi baban gida jibril da ya shirya muhawara din ali mustapha sakwato ne a washington dc mun baku lafiya to a gaida ali mustapha sokoto yanzu kuma sai labarai a takaice hukunta Myanmar sun tsaiwata dokar ta ɓaci a wasu yankuna na babban birnin Yangon jiya litinin dinnan a daidai lokacin da aka samu rahotannin ƙarin masu zanga-zangar da jami'an tsaro suka kashe. Ƙungiyar masu ba da shawara ga ƙungiyar fursunonin siyasa wacce ke bin diddigen rikicin ta ce akalla mutane 20 ne aka kashe jiya litinin a cikin harbe-harbe da jami'an tsaro suka yi. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da shugaban Pentagon Lloyd Austin sun sauka a Tokyo a ranar Litinin don tattaunawa da kawayen yankin don sake tabbatar da kawancen kasashen yankin tekun Pacific a yayin da kasar Sin ke ƙara nuna ƙarfinta da Koriya ta Arewa kuma ta yi shiru. manyan jami'an diflomasiyya da na tsaro na washington sun fara ziyarar kwanaki hudu a yankin wanda kuma zai kai su seoul ziyarar su ta farko a kasashen ƙetare a matsayin wakilan gwamnatin biden wasu garin kasashen turai sun dakatar da amfani da maganin allurar rigakafin coronavirus na astrazeneca suna nuna damuwa game da daskarewar jini duk da babu wata hujja da ta nuna cewa allurar tana haifar da daskarewar. bisa ga cewar shafin yanar gizon astrazeneca an samu rahotanni 37 na daskarewar jini daga cikin mutane sama da miliyan 17 da aka yi wa rigakafin a tarayyar turai da birtaniya a cikin kwanaki goma masu zuwa amurka za ta cimma abin da shugaba joe biden ya bayyana a matsayin manya-manyan manufofi biyu yi wa mutane miliyan 100 allurar rigakafin coronavirus da kuma hannunta mutane miliyan 100 da cek ɗin kuɗi. Waɗannan kuɗaɗen suna daga cikin kuɗaɗen da aka fitar daga dala biliyan ɗaya da ɗigo tara na tallafin coronavirus da shugaban na Amurka ya sanya hannu kan duka a makon da ya gabata. dubban yara da ba sa tare da iyayensu da suka tsallaka kan iyakar mexico zuwa amurka sun hanzarta sake rura wutar muhawara kan batun bakin haure a washington inda 'yan jam'iyyar republican da democrats ke samun saɓani kan wanda ke da laifi abinda bangarorin biyu suka bayyana a matsayin tashin hankali mutumin da ya tarwatsa kansa a harin bam na ranar kirsimeti a cikin garin nashville yana fama da rudewa da kuma fushi da ya shafi karkatattun ra'ayoyi kafin fashewar amma babu alamun da ke nuni da cewa ra'ayin siyasa ya tunzura shi karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da hatsi idan allah ya kama za ku ji wata tawagar abokan aikinmu daga ofishin ofishinmu na mai a jamhuriyar nijar yanzu kan a madadin binta s wacce ta taya ni gabatarwa sai kuma ci bahiro ne da ya haɗa mana shirin ni mahmud dalo ne ke cewa kasance lafiya